Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya suna na Sarfil Hashin Gumel tare da muka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin uku ga watan Mayu na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. tosar filu kasar india ta ce ta yi ta samun sabon kamuwa da cutar covid-19 sama da dubu ɗari uku kulle yomin a tsawon kwanaki goma sha biyu a jere sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya isa london don tattaunawa da takwarorin aikinsa daga manyan kasashen g7 sannan mutane akalla biyar sun mutu bayan da wasu jiragen ruwa biyu suka yi karo a yankin tsakiyar bangladesh a yau dinnan litinin kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za ku ji cewa duk da kira da gwamnan jihar Imo cewa Fulani su ci gaba da zama a jihar. Yanzu haka wasu na barin jihar ko me yasa? Wanda ya samu na tashi yanayin kirkishin duniya nan a samu mutum haka yana kiwa zai shabe mashi shanu. Kaga irin security network din nan da ake yi shine yake bata mana rai. Ta wace hanya za a iya wayar da kan matasa don samar da zaman lafiya a Najeriya? Faɗo da harkar masana'antu matasa su samu ayyukan yi sosai za a rage raɗaɗin talauci da rashin aikin yi da yawon banza harkar matsalar tsaro shi ma sai an ja matasa a jiki an zauna da su tunda sun fi kusa da mutane akan gwamnati sai kuma shirin ilimi garkuwa ɗan adam wanda yusuf aliyu harande ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da ku masu raro ke aiko mana ta imel albarkacin watan ramadan mai cike da alfarma za mu kawo muku fallar azumin ramadan amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Kasar Indiya ta ce ta yi ta samun sabbin kama da cutar COVID-19 sama da dubu uku kulle yomin a tsawon kwanaki goma sha biyu a jere. Yau ɗinnan Litini wannan ƙasa ta kudancin Asiya ta ce ta samu sabbin kama da cutar 368,147 cikin sa'o'i 24 da suka gabata kawai. A yayin da a Indiyar ce kamfanin harhaɗa magunguna mafi girma a duniya yake mai suna cibiyar serum ta Indiya kashi biyu cikin ɗari na jama'ar wannan ƙasa masu yawan biliyan ɗaya da uku kawai aka yi musu rigakafin bisa ga rahotannin da ke fitowa daga ƙasar. Yayin da yake magana da jaridar Sunday Times kan wannan al'amari, shugaban kamfanin har hada magunguna mafi girma a duniya din na Serum, Ajar Fonawalla ya yi wasu kalamai na sabo da cewa, ba na jin ko Allah ma zai iya hango cewa al'amarin zai yi muni haka. Wannan kalamin ya janyo masa Allah wadai matuƙa ta yadda har sai da biliyoniya mai shekaru arba'in ya ce zai rage kuɗin rigakafin ta yadda ƙasashe da dama za su iya samun abin da ya kira damar yin rigakafi sosai a ceci rayuka mara adadi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa London don tattaunawa da takwarorin aikinsa daga manyan ƙasashe na G7. Ana kyautata zaton batutuwan da za a tattauna kansu a wannan ganawa ta kwanaki uku sun hada da annobar corona da batun Rasha da kuma China. Iran da Koriya ta Arewa ƙasashe biyu da aka yi ta tafka tattaunawa kan shirye-shiryen nukiliyarsu a 'yan shekarun nan. za a tattauna kansu ne a yayin liyafar maraba da zuwa da za a yi da daren yau dinnan litini. Tarukan bayan fage da Blinken zai yi a yau dinnan litini sun hada da ganawar da zai yi da ministan harkokin wajen Japan Toshimitsu Motegi da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Chung Eun-yong da ministan harkokin wajen Brunei Illeto Eryan Yusuf da ministan harkokin wajen India Subramanian Jeshanka da kuma sakataren harkokin wajen Burtaniya Dominic Raab. Firaministar New Zealand Jacinda Ardern ta ce bambance-bambance na karuwa tsakanin ƙasar da China game da take-takenta kan batutuwan 'yancin ɗan adam. To amma ta ce a ƙarshe waɗannan bambance-bambancen ba za su yi tasiri kan hulɗar New Zealand da abokiyar kasuwancin nata ba. A wani jawabi a yau ɗinnan Litini a wani babban taron harkokin kasuwanci da China ta shirya a birnin Auckland. Firaminista Arden ta ce babu wanda bai san cewar rawar da China ke takawa a duniya na canzawa ba. a ta bakinta bambance-bambancen tsare tsaren mu da kuma muradu da martabobin da ke tasiri kan waɗannan tsare-tsaren na daɗa zama da wuya a daidaita su. Prime Minister ta ce gwamnatinta ta gabatar da abin da ta kira matuƙar damuwarta ga China kan yadda take wa 'yan kabilar Yugo Musulmi a lardin Xinjiang da kuma matsa lamba da take wa Hong Kong mai kwarekwaryar 'yancin cin gashin kai. Kafin Ibrahim ya dawo da ƙarin wasu labaran zamu leƙa Najeriya inda duk da cewa a 'yan makon da suka wuce gwamnan jihar Imu. sanata hope dimma ya bukaci al'umma arewa mazauna jihar da su kasance a jihar bayan hare-haren 'yan bindiga da har yanzu ke ci gaba da afkuwa a jihar fulani suna ficewa daga jihar imo yanzu haka alfansas okurugwe na dauke da wannan rahoton. 'Yan makonni bayan gwamnan jihar Imo Sanata Hoku Uzodinma ya roƙi al'ummar Arewa mazauna jihar da su kasance a Imo bayan wasu hare-haren da 'yan bindiga suka yi ta kaiwa a sassan jihar. Fulani akasari makiyaya suna ƙaura daga jihar. Wani lamarin da ya sa wasunsu suka shaida wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa. Sunana Yusuf Ibrahim daga Tigwe, wanda ya sa muna tashi yanayin rikicin duniya nan a samu mutum haka yana kiwa halbe shi halbe mashi shanu kaga irin security network din nan da ake yi shine yake bata mana rai kuma ga shi gwamnati din ma ba ba tsaro saboda me saboda babu dan sanda ma ko a hanya to in aka yi maka laifi kan ce za ka je ma to kuma yana ana yi da shi to shine a tsoratar da mu da abin muka ga kuma a yi ma mutane mu a ta ba aka zama mutum da daddare aka fadar ma mutum ba kici ba da makami ba da komi, ba kewai kwanan nan ma aka kace mana yaro aka je aka samu shanu da daddare karfe biyu na dare ka halbe shi ka kone shi kuma to ga muka zauna haka ka ai ba kyau kullum a halbe maka shana kace maka dawa ai wata rana za a iya zuwa gidan ma a bata ma mutum ka ga ya kai a banza kenan sunana Yusuf Shaibu ina zaune a Kiko Esi na ce muna zaune lafiya na da mutanen mu amma abin da suka ce maganganun nan ya gora ta mu shi ke so muna so mu fara mu fara da iyayen mu da iyalin mu zuwa su Alhaji Abdullahi Dikko a gyara da ke shugaban kungiyar makiyaya ta miyarci Allah Cattle Breeders Association of Nigeria reshen jihar Imo na mai cewa babu wata illa ko wani laifi a wannan matakin da wasu Fulani ke ɗaukawa. Abin da ya fi ke yi ba illa ba ne ba laifi ba ne saboda an ke yin gemu don wanke kama da wuta ya kamata ka tafa mana ruwa ba wai an taba ba illa ne nan Imo ba taba kowa ba. amma abin da ke faruwa a nan bar nan ne da ofin shi ne ba su tsoro ai watan da wuce din nan gwamna ya kira mu mun zanna ya ke duba illa kin da yake nan kuma ta ke yayi zaman kare je ko ina kuma mun kaddamar da wannan magana mun ce kowa kare je ko ina amma in mutum yana daki da yake ya ji tsoro ba za ce mai kare ta ko ina ba sai ya rike ta duk inda za ki Allah ba da zaman lafiya mu fatan mu kawai Allah ba mu zaman lafiya kasar nan gaba ɗaya ba ma imo shi kawai ba yanzu ɗaruruwan fulani ne ke ficewa daga sassa daban-daban na jihar imo da ke kudu maso maso gabashin Najeriya. Wani matakin da suke ganin ya kamata su ɗauka kafin wankin hula ya kai musu dare. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya. a gai da alfonso Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. yanzu dai ga ibrahim dauke da wasu karin wasu labaran duniya to sarfilu mutane akalla biyar sun mutu bayan da wasu jiragen ruwa biyu suka yi karo a yankin tsakiyar bangladesh a yau dinnan litinin a cewar 'yan sanda mun ceto mutane biyar kuma mun zakulo gawarwaki 25 abinda babban jami'in 'yan sanda mira hussein ya gaya wa kafan labarai ta afp kenan wani karamin jirgin ruwa ne cike da mutane talatin da wani jirgin ruwa na dako mai jigilar yashi a kogin fatma daura da garin Shifcar suka yi taho gamar, an ce wasu mutane kuma sun ɓace a yayin da 'yan kwana-kwana da mutane yankin ke ta kokarin ayyukan ceto a cewar wani jami'in 'yan sandan kuma a ƙarshe sakamakon bincike na baya-bayan nan ya nuna cewa ɗari-ɗari da ake yi da karɓar rigakafin cutar covid-19 a faɗin duniya na barazana ga ƙoƙarin da ake na kawo ƙarshen annobar. A ƙasashe 79 daga cikin 117 da aka yi binciken a cikinsu, mutanen da suka ce za su amince a musu rigakafin ba su kai kashe 70 cikin 100 ba, wanda shi ne mafi ƙanƙantan kaso na adadin jama'a da masu ilimin kimiyya suka ce sai fa sun samu kariya daga cutar kafin a iya da yaduwarta. To amma kuma halayyar mutane kan canza bayan da alluran rigakafin suka iso a cewar ƙwararru. kuma kasashe da dama ba su fara rigakafin gadan-gadan ba. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. yayin da lamarin tsaro ke ci gaba da daukar sabon salo a najeriya cibiyar sarki abdullah da ke fafutukar wanzar da zaman lafiya da cuɗanya tsakanin mabiya addinai da takwararta ta najeriya da mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar ke jagoranta na gudanar da tarukan wayar da kan matasa sha'anin ƙaunar juna da zaman lafiya daga kano muhammad ibrahim kwari ya aiko mana da wannan rahoton Cibiyoyin guda biyu da ke aiki tare ta fuskar wanzar da zaman lafiya a tafarkin addinai na da burin ganin shugabanni da mabiya addinai na mutunta juna a kowane irin yanayi. Ya zaka dai cibiyar ta sarki Abdallah bin Abdulaziz mai sharkwata a Saudi Arabia na gudanar da ayyukanta a sassa daban-daban na duniya musamman yankunan da ke fama da rikicin addinai. A Najeriya cibiyar na aiki da cibiyar tabbatar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinin Musulunci da na Kirista wadda Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar ke shugabanta bisa tallafin shugaban kungiyar Kiristocin Najeriya kan Samson Adeniyi Ayon Kulle. gudanar da tarukan wayar da kan matasa da tattara ra'ayinsu kan yadda za a warware matsaloli da najeriya ke fuskanta shine ajandar da cibiyoyin biyu suka sanya a gaba jihar kano na sahun farko na jihohin gudanar da waɗannan taruka ina ganin kamar kaso 60 cikin 100 abin da yake damun matasa shine rashin aikin yi kamar ma'aikatu haka da za su gaba ɗaukan matasa ko kuma tallafa masa da ababen yi kamar kekunan dinkuna da dai sauransu koyan sana'o'i wanda za su yi su dependin kansu saboda su taimaki na ƙasa da su da kuma najeriya gaba ɗaya idan ana neman contribution hawa kabir musa ke yanzu kin yadda akwai matsala a najeriya eh akwai matsaloli sosai kamar me da me rashin aikin yi da kuma rashin haɗin kai in aka ce ki baiwa gwamnati shawara wace shawara ki ba ta dan a magance wannan matsaloli a farfado da harkar masana'antu matasa su samu ayyukan yi sosai za a rage raɗaɗin talauci da rashin aikin yi da yawon banza harkar matsalar tsaro shi ma sai an ja matasa a jiki an zauna da su tunda sun fi kusa da mutane akan gwamnati wasu daga cikin matasan da suka halarci taron jin ra'ayi da faɗakarwa kenan a nan kano Fasoihana Waziri Mashelia shi ke wakiltar shiyar Kano na kungiyar Kan a wurin waɗannan taruka. Irin wayannan ah, samina ɗin ya kamata a ce ana yin ta akai-akai. Domin idan muka duba ƙasarmu da kuma Najeriya da kuma arewacin Najeriya kamar inda muka fito za mu gan cewa akwai matsaloli da dama wayansu ci gaba wanda ya kamata a ce muna samu a nan babu sunana ibrahim khalil abdullahi daga umar hizba ayyuka irin waɗannan na wayar da kan mutane akan al'amuran da suka shafi zamantakewa baki ɗaya ma gaba ɗaya duk wani abu da ya shafi rayuwar jama'a a wannan hukuma mu mai albarka takan shirya irin waɗannan abubuwa domin wayar da kan al'umma bayan tattara bayanai da ra'ayoyi masu shirya tarukan sun ce za su mika rahoto ga hukumomi domin ɗaukar matakan da suka kamata. Duk wayannan da muna so mu tuntuɓi ra'ayin matasa ne mu ji daga wurinsu za mu rubuta rahoto sannan wannan rahoton kuma za mu kai ma shi mai girma gwamna da mai mataba sarkin kano sannan da kano state house of assembly sannan kuma da attorney general na jihar kano to da fata cewa in za su yi tsare-tsarensu za su yi shi matasa a bayan zuciyarsu duk me za su yi yadda matasa za su yi su samu ci gaba daga wannan fannin Ruben Adowu kenan na cibiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addinai a Najeriya, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. a gai da Muhammadu Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi shi ɗare ɗan to shi mara ilimin. Jama'a ma sauraron mu da wannan la'asariya ta yau litinin. Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace baki ɗaya. Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu ma a yau zai ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke jin koke-koken wasu malamai a jihar Borno na ƙin biyan su albashi na tsawon lokaci, wanda adadin malaman ya haura dubu goma. A yau za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon na jiya. na da wasu malaman firamare da wannan tantancewa ya shafa da kuma aka dakatar da albashin nasu wannan su ma tambayan hawa usman game da yadda abin ya shafe ta ga dai abin da take cewa ana ke aikin koyarwa gomari tu primary school ah, me faru ki ga mun kimin bayani abin da ya faru eh an mana verification ne sai aka zo aka manna list wai muna da fake resort aka rubuta mana a gudun to na karɓo tuhum dina komai da komai an gyara min da tuhum dina akan bayan sati daya sai na karɓo statement dina da na kawo kuma sai aka ce already an riga an clearing dina da tuhum din ba matsala so da aka zo aka manna suna kuma sai sunan mu kuma ya afiya a ciki yanzu tun wata shekara ruwa kina wannan aikin koyarwa shekara 21 yanzu 2000 ne appointment dina to an ce kamar eh, kina kuna da takardun kina takardar boye da gaske haka din da ko na mai a'a ne na da takarda na mai kyau a hannuna kin yi karatu na yi karatu to ni kira zaki wa gwamnati dan ganin cewa sun ji kokanki sun zo gare ki saboda a da ke bakin aiki muna roƙon gwamnati ya taimaka a sake duba ire idan mu muna da yawa hakan da ya faru da mu muna da yawa sosai a sake taimaka a nada wani kwamiti a sake ƙara yin bincike a kanmu shine muna roƙon gwamnati ya taimaka ya dube mu yanzu ya rayuwa take ganin cewa kina da yaya kuma marayu ne ko eh yara na marayu ne haka ne su nawa ne yara gaba yara hudu da gani na ɗaya eh duka suna gaba to ya rayuwa take gare ki yanzu eh to gaskiya mun gode wa Allah amma gaskiya muna cikin wani hali ne wanda gaskiya in ba mun yi tawakali ga Allah ba za mu yi mu samu mu shiga cikin wani rayuwa ma daban muna roƙon gwamnati ya duba ire-iren mu da yawa wallahi takardar mu a je a duba a ƙara zuwa a duba cikin kwalaci wallahi mun yi karatu an ce kamar akwai ku ke da aka raba kaunar kun rubuta hoton ku akai eh to an ba mu amma har yanzu daga LEA din ba su yi submitting zuwa board din ba har yanzu kuma kun rubuta koken mun rubuta shi ma malam Idris Abba dai na ɗaya daga cikin wanda wannan abin ya shafa da ma ya soma kokawa game da matsalolin da su malamai suke fuskanta kafin wannan tantancewa. Eh to halin da ake ciki sai dai a ce inna dillahi wa inna ilaihi raji'un halin da ake ciki shine shi aikin ticin din ma kansa na primary school din mu koma kan haƙƙi da ya kamata a ba malami abubuwa da yawa an yi basa ciki har yau a borno state akwai malamin da yake karban dubu goma sha ɗaya zuwa dubu goma sha biyu a wata ka zo ka ce za ka tantance ka tantance ka dakatar kai baka ba su leta ba kai baka ce su tsaya a gida ba suna fitowa aiki suna ta aiki yanzu ga malamai da yawa wayansu hawan jini wayansu ma sun faɗi sun mutu muna a filin ma gwamna ya dawo ya sake duba wannan abun in ya duba ya duba da idon rahama mu duguri abu guda ɗaya shine educationally backward ga insurgency wayansu makarantun ma kauyukan yau shekara shida bakwai ba kowa malami sai wata ya kare da sati biyu tukuna za a ɗauki wannan kuɗin a bashi yau a zo a ce ba za a biya ka ba baka san matsayin ka ba to me gwamnati take so a yi wani sana'a za ka yi wani aiki za ka yi waye zai rike ka ta ina za ka fara ya kamata a zo na duba wannan abu shekaru nawa kana wannan aiki na koyarwa a primary ina aiki shekara 23 yanzu an dakatar daga an gaya maka dalili wallahi mu dai an je an manna suna mun je mun duba mun ga sunan mu a ciki sun ce a rubuta complain an rubuta an mika har yanzu dai ba a ce komai ba yau watanni nawa kenan da wannan dakatar da kula daga january zuwa yau to yanzu wani hali kuke ciki ganin cewa kana da iyali kuma kai kake ɗaukar nauyin sa karatu da yara da sauransu ba daɗi ba daɗi abin da aka biya kama bai ishe ka ba balantana a ce kana da wani sana'a a gaba muna zo ne mun zuba Allah ido mu ga abin da Allah zai yi da mu shine kawai zan faɗa saboda shi rayuwa yau kai ne a sama gobe ba kai bane Allah ya mana mai kyau ga baki mu. Dr. Shatima Kullima dai shine shugaban wannan kwamiti wanda kuma na tambaye shi game da matsayin waɗannan malamai da ke kokawa cewa ba ba su wasikar sallama ba amma an dakatar da albashinsu. su. Okay. After all ba ya ba magama ba tunda akwai kesin suke suna da grievances and there suka kawo mana. Eh eh. So in the aftermath of conclusion of abubuwa da zamu yi din ne, in ma candidate stop or not die. Okay. Eh, so I think government is even magnanimous towards them. And da yake faruwa Eh. Za ga za mu ce suna da problem eh suna da complain. Haka. Eh. Eh. A kowanne ya zo jiya ma. Eh. Ya zo da babansa baban na shi. Eh. Ya mu yana da complain ya ce me ya ce ya samu matsala da NC na shi. Eh. To na ce ya samu matsala ya za a yi. Eh. Ya ce ya rubuta complain. Eh. Ya amma na shirin ne so ya sa SSC na shi to yawancin su haka ne. Nufin su ah, amma tara cek akwai option da na ba gwamna ma. na a kowane suna da fake grade 2 amma su irony din abun sun je sun samu jani nce wurin su ma har jani degree so na ce mishi sa iri wannan abu abun da za mu yi why can't we as a punishment a samu wani finishing major ko mu dawo da su two levels down su ji a ba su ko one year or two su je su yi clearing haka ssc nasu don yanzu mun yi sakin duwara nan as hmm. muna gan su dai a ah, graduate na for for the last ten years hmm. wallahi ba su su yi performing da su ba kyau nan za su yi ba so shi ne yake ah, a abin da zahirin yanzu hmm. kawai dai a bari haka da bai bai haka amma yanzu abin da mu just soja boss eh, ba ma ba ma soja boss soja com da kirana fara ba soja com police com eh. yanzu waɗannan sun tafi wanda za su zama gara gara eh, gara police kuma ina mata hmm. yanzu a ce wani yana na fake ah, ko fake ah, wannan a grade two. ya je ya yi nc jonin haka digiri jonin ba ka ibrahim mutumin nan ba gaskiya ne makarantun ne ba su yi screening haka ne so ini na ne abubuwa hmm. yanzu dai wannan matsala na dakatar da albashin malam makantan ya sake jefa su cikin wani hali ganin cewa har yanzu gwamnatin jihar borno ba ta fito fili ta fayyace musu matsayinsu ba game da dakatar da albashin nasu masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin namu Haruna Dauda biyu da ya taimaka wajen bibiyar halin da malamai ke ciki a jihar Borno. Da fatar Allah ya sa mahukunta za su ɗauki matakan da suka dace wajen kawo adalci a tsakanin ma'aikata musamman malamai da suke ba da rayuwarsu ga ɗalibai. Yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sautin Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku sha ruwa lafiya. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. A gai da Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙon da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga baban Duman Mambande, ya ce salam VOA Hausa. Yau ce ranar 'yan jarida ta duniya kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware musu. Wannan rana ce mai mahimmancin gaske. Saboda 'yan jarida suna aiki ba dare ba rana don sanar da al'umma halin da duniya take ciki. Suna fuskantar babban kalubale a lokacin aiki. Ana cin zarafinsu wani lokaci ana ma kashe su. Muna addu'ar Allah ya kara 'yan jarida amen. Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba mai cewa Salam VOA Hausa. Hakika hallaka sojojin kasar Nijar goma sha shida tare da raunata wasu shida da wasu 'yan ta'adda suka yi. Hakan wani abin da hankali ne. Don haka ina miƙa saƙon ta'aziyya zuwa ga 'yan uwa da iyalan sojojin. Da wannan nake kira ga shugaban ƙasa wato Bazan Muhammad. da ya tashi tsaye wajen ɗaukar matakan da suka dace domin takawa waɗannan 'yan ta'addan barki. Saƙo daga Hussaini Ali mai gishiri Rijau. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce. daga aliyu muhammad dan fulani jihar zamfara da ibrahim musa wada barakin ladi suka ce salon voa hausa hakika ina kira ga gwamnonin najeriya ya kamata ku daure ku biya ma'aikata mafi karancin albashi na naira dubu talatin domin mafi yawancinsu sun dogara ne ga albashin da suke samu daga wuraren gwamnati domin biyan bukatunsu da na iyalansu to kuma gashi gwamnati na barazanar kin biyan su albashin ya kamata dai a Tausaya wa malam talaka daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba ta ce muna so mu yi amfani da wannan rana ta 'yan jarida ta duniya don jinjinawa kafofin yada labarai bisa ga sadaukarwar da suke yi wajen kawo mana labarai da rahotanni na cikin gida da waje ba don komi ba sai don su fidda mu daga duhun jahilci zuwa ga haske akan lamarin da ke ci mana tuwa a ƙwarya. Da fatan Allah ya ci gaba da kare mana 'yan jarida a ko da yaushe domin su ne tamkar maduban duniya a gare mu masu saurare da ma jama'a baki daya. Sako daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja jihar Kogin Najeriya. Madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron falla azumin Ramadan daga malamai. sunana tijjani bala ƙalar sako na farko ramadani na bana ba irin ramadanin da ya wuce ba ne mutane suna cikin matsala istighfari da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama da gyara zuciya shine a gaban mutane ba gwamna ya ce ko shugaban ƙasa ko kansila ko wani ba mu koma gurin Allah kofarsa mu tsaya zai mana komai mu manya tawakkal Allah fa hasbu sakona na biyu duniya ta riga ta kama wuta yanzu sai inda ba a rasa ba kowace kujera yanzu ta mulki ta zama bar tausayi wanda yake kanta bai san yadda zai kare da ita ba Ina tabbatar da 'yan uwa musulmi cewa nan gaba sai an kira mutum an ce ga mukami wallahi ya ce baya so yan uwa musulmi da yawa wasu daga ciki sun yi wasa da alkur'ani wajen karɓar madafar iko sun ɗau alkur'ani sun rantse da girman allah sun karya alkawari sun ci amana sun yi karya shi yasa da tsadar kaya da cututtuka da rashin kwanciyar hankali da tsoro da Allah ya sauko bana da shi yanzu kana tafiya tsoro kana ɗakin ka tsoro kai kaɗai kana tsaye tsoro wallahi sai mun dawo ga Allah mun gyara zuciyarmu da istighfari da salatin manzon Allah da kyawawan halaye saboda haka wajibi 'yan kasuwa su ji tsoron Allah su yi ƙasa ƙasa da abin da Allah ta baraka wa ta'ala ya basu 'yan uwa abokan zama idan kirsimeti ta zo suna sassauta kaya kowa ya samu mu kuma idan azumin ramadani ya zo mai a haɗa mai kyau da mara kyau gero a haɗa riɓaɓɓe da mai kyau shinkafa a buɗe a kwashe rabin kwano ko kwano ɗaya masara ko dawa ko wani abu a cire a dinga ɗebewa sukari haka a ji tsoron Allah in mutum ya ci gaba da yin wannan a cikin wata mutane suna maka Allah isa ko kuma ba sani ba ya cuce su wallahi ya karbi rabon wuta duk abin da zai da umararsa da haji na labbaika Allahumma labbaika haji da umra Allah na ce masa wallahi la labbaika wala sa'adai Allah ya samu dace da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice kasar india ta ce ta yi ta samun sabbin kama da cutar covid-19 sama da dubu ɗari uku kula yomin a tsawon kwanaki goma sha biyu a jere yau dinnan litini wannan ƙasa ta kudancin asiya ta ce ta samu sabbin kama da cutar dubu ɗari uku da sittin da takwas da ɗari da arba'in da bakwai cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata kawai a yayin da a indiyar ce kamfanin harhaɗa magunguna mafi girma a duniya yake mai suna cibiyar serum ta indiya kashi biyu cikin ɗari na jama'ar wannan ƙasa masu yawan biliyan ɗaya da ɗigo uku kawai aka yi musu rigakafin bisa ga rahotannin da ke fitowa daga ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa London don tattaunawa da takwarorin aikinsa daga manyan ƙasashe na G7. Ana kyautata zaton batutuwan da za a tattauna kansu a wannan ganawa ta kwanaki uku sun hada da annobar corona da batun Rasha da kuma China. Iran da Koriya ta Arewa ƙasashe biyu da aka yi ta tafka tattaunawa kan shirye-shiryen nukiliyar su a 'yan shekarun nan. Za a tattauna kansu ne a yayin liyafar maraba da zuwa da za a yi da daren yau ɗin Litini. Tarukan bayan fage da Blinken zai yi a yau ɗin Litini sun haɗa da ganawar da zai yi da ministan harkokin wajen Japan Toshimitsu Motegi da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Chung Eun-yong da ministan harkokin wajen Brunei Ileto Eryan Yusuf da ministan harkokin wajen india subramanian shanka da kuma sakataren harkokin wajen burtaniya dominic raab masu sauraro a nan mika karshen shirin namu na yanzu sai kuma a shirin na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za kuma aizar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na hausa da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin ibrahim kalamu garba da ita na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.